التكبير التكبير التكبير nan matasa ne da ke goyon bayan taron ke gangamin maraba da shirye-shiryen da ake yi da jan hankalin waɗanda ke sukar hakan da su sauya tunani murtala garba na daga fitattuwa matasan da ke cewa taron zai ƙara kawo haɗin kai a tsakanin makaranta na sassa daban-daban na najeriya mun gode ma sarkin musulmi kuma mun gode ma manyan malaman mu. wanda suka bashi goyon baya sheikh namu sheikh dairu usman bauchi da kuma babban shugabanmu na jibi Sheikh Abdullahi Balalau da kuma Shehu Mukaribullah muna kira ga matasanmu su fito wannan taron don duk inda ake karanta Kur'ani akwai albarka a nan. Taron da wanda zai gudana ƙarƙashin majalisar koli ta Islama bisa jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na da zummar tara dubban alaramomi don su yi karatu a ruwayoyi daban-daban kuma daga dukkan ƙungiyoyin Islama da suka hada da su faye salafawa da sauransu. المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون Na tambayi shugaban kwamitin fatawa na Majalisar Kolin Sheikh Sharif Ibrahim Sale kan muhimmanci ko ingancin taro na karatun Alkur'ani. Kan biyan bukatun ƙasa da kiyaye lafiyar ƙasa abu ne wanda yake muna bukatar sa. Kyakkyawar niyya Allah ya sa ta aboci wannan abu kuma a samu lafiya da zaman lafiya cikin wannan abun da za a yi. Allah ya bamu nasara ya bamu kuma himmar karatun Kur'ani, ko a ta cikin taro ko ba taro ba. Karatun Qur'ani saboda a samu nasara a wurin Allah kan haɗin kai kai ko da sauransu shari'a ba ta hana ba amma kuma ba ita ke aiki kurun ba ya kamata mutane duk masu zama wuri ɗaya su haɗa kansu su yi aiki tare don su amfani kansu da jama'ar da suke tare da su saboda haka muna so wannan sunna ta rayu har abada duk da ana sa ran shugaba tinubu zai halarci taron ranar 22 ga watan nan na fabrairu amma kai tsaye ba wani bayani daga wani jami'in gwamnati da ya alakanta abun da siyasa ko bukatar neman goyon bayan jama'a ga zaɓe mai zuwa da ke da nisan gaske daga yanzu da hakan ya saba da zarge-zarge a yanar gizo. Dattijan 'yan siyasar Arewa injiniya Kailani Muhammad ya ce taron zai karfafa karatun tsangaya da gwamnati ta fara mai da hankali a kai zamanin tsohon shugaba Jonathan. Muna da hafizai ne na Alkur'ani ya fi na Saudi Arabia ya fi na kasan Larabawa yawa amma ba wani taimako da aka yi musu. waɗanda suka kawo wannan idea suna maganan makarantar allo a lokacin da president goodluck jonathan ya kawo maganar tsangaya da za a taimaka musu sai muka samu akasi lokacin buhari aka soke wannan tafiyar tsangaya to yanzu yana cikin abin da za a dawo da shi a kai musu makarantar boko a yi na islamiyya wajen sannan a dinga ba da abinci Kwamitin shirya taron da ya haɗa da manyan malaman Islama ya bude dandalin yanar gizo don samar da bayanai ga masu niyyar halarta. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.